Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-21-16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Lahadi 16 ga watan Yulin shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Ga kanin labarai. To jami'ai a Senegal sun ce mutane takwas sun mutu sannan wasu da dama sun samu raunuka a dandalin wasan babban birnin ƙasar. Shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin bara wanda bai yi nasara ba ya kamata a kulle musu kai sannan shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce zai jinkirta shirin kada ƙuri'a kan dokar tsarin lafiya ta republican to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an shiga rana ta biyu ta tantance malaman makarantar boko da ake yi haka kuma a Nijar ɗin da alamun dabbobin daji na ƙara ɓacewa a yankin Tramit da ke ɗauke da dazuzzuka masu yawa. Haka kuma wani sabon rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na nuni da cewa sama da mutane miliyan biyu a duniya na matuƙar wahalar samun tsabtataccen ruwan sha. Haka kuma sama da mutane biliyan hudu da rabi na fama da ƙazanta. za mu kawo muku maimaitin shirin duniyar amurka na muhammad lalo sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke rubuto mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jami'ai a Senegal sun ce mutane takwas sun mutu sannan wasu da dama sun samu raunuka a dandalin wasan babban birnin kasar a wani turmutsutsun da ya auku yayin wata gasar kwallon kafa. ministan wasannin kasar matar ba ya faɗi jiya asabar cewa turiniyar ta ji asabar ta faru ne bayan wata gama tsakanin bangarorin magoya bayan kulob-kulob din da ke karawar wato the us oncom da state dembur a dandalin wasa na denver diop da ke birnin dakar kafafen yada labaran kasar sun ce 'yan sanda sun shiga jefa barkonon tsohuwa kan cincirin jama'a wanda ya dada kawo rudami wanda har ya kai ga faduwar katanga yayin da jama'a ke kokarin ficewa daga dandalin wasar ministan labaran ya yi alkawarin abin da ya kira daukar tsatsauran matakai yadda al'amarin ba zai kara aukuwa ba shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin bara wanda bai nasara ba maciya amanar ƙasa ne waɗanda ya kamata ma a fulle musu kai Erdogan ya yi wannan kalamin ne yayin da ƙasar ke shagulgulan zagayowar ranar daƙile juyin mulkin ta wajen ayyana ranar hutu inda ya kafa wani abun tuna waɗanda ya kira shahidai a kan shahararriyar gadar nan ta Bosphorus, da ke birnin Istanbul don girmama mutane kimanin 250 da suka mutu wajen ƙoƙarin hana juyin mulkin. Gadar wadda ake aka wato aka sake mata suna zuwa gadar shahidai jiya asabar a nan ne aka yi gama tsakanin farar hula da sojoji masu tafa da tankokin yaƙi a wani jawabin da ya yi daga bisani yardawan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin sun cancanci kisa ko kuma jefawa gidan yari makamancin guantanamo bay na amurka ya ce muddin majalisar dokokin turkiya ta amince da dokar kashe waɗanda suka yi juyin mulkin to labudda zai rattaba hannu a kai sun nuna rashin tausayi lokacin da suka auna bindigoginsu kan jama'a ta a cewar erdogan wanda ya kara da cewa me kuma mutane na ke dauke da su a lokacin ba komai sai tutocin da suke rike da su kamar yadda suke yi a yau sannan sai kuma wani abun da ya fi muhimmanci wato imaninsu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce zai jinkirta shirin kada ƙuri'a kan dokar tsarin lafiya ta Republican. Sanarwar ta Mike McConnell ta biyo bayan rahotannin da ke nuna cewa likitoci sun shawarci Sanata John McCain da ya ci gaba da zama a Arizona na tsawon sati guda bayan wata tiyatar da aka yi masa jiya Asabar inda aka cire masa wani daskararren jini a saman idonsa na hagu. da ni da ellen da ma dukkanin 'yan uwa na majalisar dattawa na fatan alheri ma john da kuma fatan waraka cikin gaggawa a cewar Mike mcconnell a wata takardar sanarwa ya kara da cewa a yayin da john ke murmurewa majalisar za ta ci gaba da gudanar da wasu ayyukan majalisar rashin makiyan a majalisar wadda ke fama da rarrabuwar kawuna ya jefa batun jefa ƙuri'a kan shirin lafiyar cikin rudu. ƙasar china ta saki wani fitaccen ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam daga gidan yari an saki zu Yong jiya asabar bayan da ya shafe shekaru hudu a gidan yarin lauyan zu ya ce yana cikin ƙoshin lafiya amma bai ƙarin bayani ba a shekarar 2014 ne aka yanke masa hukunci bayan da aka same shi da laifin abin da hukuma ta kira tara jama'a da zumar janyo tashin hankali wadda wata irin tuhuma ce da gwamnati kan yi amfani da ita wajen murƙushe masu sukarta. zu na ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar gwagwarmaya ta new citizen movement wadda wata haɗaka ce ta ƙungiyoyi wadda mambobinta kan gudanar da zanga-zangar lumana a beijing da sauran birane suna jaddada wasu manufofin da suka dace da ƙudurin jama'iyyar communist sakin zu ya zo ne 'yan kwanaki bayan mutuwar liu zobo wani ɗan gwagwarmaya wanda ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel jami'an isra'ila sun bindige wani bafalistini har lahira bayan da ya buɗe masu wuta a sashen yamma da kogin jordan wanda ke ƙarƙashin mamaya dama 'yan sanda da sojojin isra'ila na neman mutumin wanda suka yi imanin cewa ya ma kai wasu hare-hare sau biyu inda ya yi ta harbe-harbe kan isra'ila a yamma da kogin jordan ɗin a jiya asabar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan isra'ila maki rosenfeld ta ce an gano ɗan ta'addan kuma an zagaya shi sai ya fito da bindigar bindigarsa ya auna kan sojojin isra'ila saboda haka sai aka kashe shi a ƙauyen nabi saleh da ke yamma da kogin jordan kusa da birnin ramallah an kuma ɗan ji rauni ma wani ne babu wani daga ɓangaren isra'ila da ya samu rauni ko ya mutu hare-haren da falasinawa ke kaiwa kan jami'an tsaro da kuma fararen hulan isra'ila sun karu daga shekara ta 2015 to amma yawan kai hare-haren kulle yomin ya ragu a baya-bayan nan tun daga watan oktoba na shekara ta 2015 tashe-tashen hankula sun yi sanadin mutuwar falasinawa sama da 270 isra'ilawa sama da 40 da kuma wasu 'yan kasashen waje kalilan. Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar an shiga rana ta biyu ta tantance malaman makarantar boko abin da ya haifar da kai ruwa rana a can baya tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin malaman makarantun ƙasar. Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. A yau Lahadi an shiga rana ta biyu ta soma tantance malaman makarantun nan boko na jamhuriyar Nijar inda a yau 'yan kwantaragi suka shiga sahu sai dai ganin irin yanda wannan lamarin yasa aka yi ta kai ruwa rana a can baya tsakanin 'yan kwantaragin da gwamnatin kasar game da wannan jarabawar shi yasa Abdulaziz shugaban reshen kungiyar ta malaman makarantar boko 'yan kwantaragi ta garin birnin Kwani cewa fa duk malamin da ke son ya shiga wannan jarabawar ya ce ya yi wanda ya ga dama ya tai ya yi wanda ya yi boyi ko dai mota moto da kuma sandika ne zai kaje su tunda dai abunda yadda waɗansu ke tsamma sun kai ta babatu cewa kungiya bai kariyar mutane da ba su yi mu dai mun ce kungiya mu yadda amince da kungiya tunda ba yau mu ne muke ga huskata wanga irin barazana sai dai a lokacin da ministan kankanan makarantun nan boko na jamhuriyar Nijar cewa da Dauda Malam Marte ke mai da raddi ga shugabannin kungiyoyin malaman da suka bayyana adawarsu ga wannan jarabawar na cewa duk wanda ya ki shiga jarabawa da man ba malamin makaranta ba ne. An ka ga an ce mutum ya kula da sandika kenan mushmushan lakwal. An mutumin nan ba mushan lakwal ba dan sandika ne ba. Ba ta wa ka yi aikin sandika an baka mushan lakwal. Mu so muke ganin waɗannan din mushan lakwal ne ko yan sandika ne. An muna so an nufin mushi din ne. Ai akwai hanyoyi da yawa da zamu da mutum. Yau an na ce wannan mushan an har rage shi zan yi. In har hudu da cin aiki zan yi. Sai ce an tara ka da ke. In yake an ce ke mun musulmi ka don ba dan shi bane muna so ne mu mu gani zaman su mu kara musu sani don yaran mu na Nijar su ci galaba wannan ba sani su ba duk wanda bai kira bai da ba mushin lokal bane duk wanda kaga bai zo da ba mushin lokal bane yana da laihin shi ne da yake so ya boye cikin laihin nan takardar shi na jabu ne mu ne muka sa gaba su ma waɗansu malaman da suka shiga wannan jarabawar sun yi furuci kamar haka mu dai an ce muna za mu zo a yi evaliyan mu mun sha gwagwarmaya mun sha gwagwarmaya daga baya muka ce to tun da dai su da kan suka shaida suka ce mu tahi bisa kan abin da muke koyawa ne cikin kilasazawa a tambaye mu shi kenan nivo daga yan kanana yan sai e har zuwa yan ya mu dai wanga abu da aka babu abin da zamu ci sai mu ce kuma Allah ya hidda mana haƙƙin mu A jihar Dosoma an gudanar da wannan jarabawar duk da yake an ɗan samu 'yan tangarɗa kamar yadda gwamnan jihar cewa da Musa ke cewa. An ce ibalisa za a yi, za ka ce ibalisa za a yi kamata ya duk wanda aji dosin shi, ka yi to har da ƙauye ka zo nan cikin gari wurin sant wani 'yan ƙwarorin mutane su zo su ma ka tahi. Ina tsammanin kai ma baka yi niyan zo baka yi niyan yi ba. Fasko in ka yi niyan yi, yo ko sai an kasa su kore su, inda ka yi niyan yi za ka tsaka yi, bare a ce wasu sandikali sun zo. Don mu ba mu ganin lahin da kare kadai har da sauran an san yankin da suka taisu su da yawa muna ganin lahin su don wajen security lalle an samu defense wani wuri an samu sun yi aikin su da kyau kamar nan inda muke mutane ka gani sun yi nasu aiki paske baka san wanda asan su ba baka san wanda ba san su ba ya za ka yi ka ce kuma ba mu isa karhi mu ce mu hana mutum wuta liberty ne don kuma wanda suka tsaya to insha Allah security shi su ra garanti haka ma a jihar maradi gwamnan jihar cewa da zakar umaru ya ce komi na tafiya daidai game da wannan jarabawar mun iske malaman makaranta cikin fara jama'a cikin anashawa sun zo sun karbi kiran da ministra ya yi musu kuma suna cikin azuzuwa suna nan sun soma aiki eh, a cikin jihar maradi muna da malamai wajen dubu goma da dari biyar talatin da uku wanda yau sun soma wannan jaraba to alhamdulillahi aiki an soma shi kuma mun ɗauki matakai duk wanda ya kamata eh, babu wani matsala insha Allah a nan jihar Maradi za a yi shi lahiya a kare shi lahiya abinda 'yan kasar suka zara kunnuwa kuma suka bude idanu suna kallo a halin yanzu shine irin makomar da gwamnatin za ta keɓe ma malaman da suka ƙi shiga wannan jarabawar haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar mun gane sai da ilimi aka arziki mutane don cikin duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba to madalla a gai da haruna yanzu haka ana iya cewa wasu dabbobin daji na neman bacewa a yankin tramit da ke kunshe da dazuka a sanadiyar kashewa da kuma kame su da mafarauta ke yi wakiliyar murya amurka tamar abari na ɗauke da ƙarin bayani yankin termit da ke da dazuzzuka masu kumshe da albarkatun namun daji na fuskantar matsaloli da ke ciwo hukumomi tuwo a kwarya kamar yadda kanar hamza barmu daraktan gandun daji na gundumar tanit ya shaidar a yanzu gaskiya namomin daji kowa ya tabbatar da a yanda suke a da ba dai bane da yadda suke yau saboda sun rage kwarai kuma makasudin wannan rage wa tasu an su sai suka mai da Eh, kashe wannan bukatun ya suka da shi kama sana'a wannan abin ya doki babban matsayi ba a yanzu saboda abin kawai ci gaba ne ke to shi yasa yadda ake musu farautar nan busashen na yau da gobe kawai wannan da ita ce babban makasudin eh, rage namomin daji wannan shi yasa abin kama masu hannu da shuni na nan kasa su suka kara ma abin kanji saboda yau mutum Allah kai shi wani matsayi sai ce iya son ya kiwon buriyu a gidan shi to don kun gani su wannan mutanen maimakon su tsaya su bi doka a yi yadda ya kamata in ma samun da rasu tunda doka ba ta hana ba mutum ya kiwon barewa amma akwai hanyoyin da ya kamata a ganin yadda al'amarin ya yi kamari kanar din ya ce suna bincike har cikin gidaje a abu matakan da muke doka mu kama wannan masu aikin wannan sai sa muka je wajen juj president tribunal ya ba mu takarda ta perquisition kenan duk lokacin da muka yi labarin gida kaza akwai alamar da namun daji na sai mu je da wani takardar mu je kuma mu bincika cikin gida in akwai kin gani mu amshi wannan namun daji kuma mu zama amshi kana ko da za a ciwo kan wannan matsala in ji hamza sai an wadatar da su da kayan aiki ingantattu a ba kayan aiki ba inda akwai su ba hajja ina ji abin da ba haka ba saboda kayan aiki na ni nan manya na ma ne ne na ga musu kayan aiki ne ne ni na ta ba mota Najeriya yanzu mota ce ga tana ma dai a kwanta ma take dai ita ma da kanta ke wuta ba mu iya miyo ta nishan da ita to ya za a yi sai ai kuma ya zama to hallo muna da mai ta shi a kowane lokaci to amma in ya zama to wannan abun babu ya hajja a ce za mu ba da wani sakamako Wasu mazauna yankin da ba su so na ambata sunansu ba sun yi bayani kamar haka. Wannan al'amarin sai an tashi sai saboda nan wajen namu yanzu babu barewa ya kare kwata-kwata. yanzu man daji wanda akwai biyu ne da zomo da tuji abin da ya kamata su sa yan yankin tsaro an sun gani mai hallaka su su gudu da gwagwa su fadi yanzu mu da kamar yara wanda suke da kamar shekara goma yanzu ba wanda ya ga barewa ma har yanzu wansu na kuma bare sun tai sun fita kasal masu kishin sun yawa kowa da kowa a a yi tsaro kuma iko nan ba zai sare ba wani abubuwan sai hade da wancan mutane wanda suke cancin tunda wani abun da aka yi kowace sahiya muna ji abun da aka yi duk mun gani sai mu fada abun da zai sare namun dajin kenan tunda namun daji babu sun kare shi ne muke so eh, gwamnati ta tashi ta saya ta ma mutane na abun hawa ta musu abun faji kuma kamar misalin da babu rezo da a basu turaya daya daya haka ana ta faji wannan abun da zai sare dajin tamara abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger To madalla a gai da tamar. Wani sabon rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na nuni da cewa sama da mutane biliyan biyu a duniya na matuƙar wahalar samun tsaftataccen ruwan sha. Haka kuma sama da mutane biliyan hudu da rabi na fama da ƙazanta. Wani rahoto da Hukumar Lafiya ta Duniya da Asusun Tallafawa Ƙananan Yara suka fitar shine irinsa na farko da aka taɓa yi a duniya. Wasu rahotanni da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun nuna cewa kusan mutane 850 ne ke mutuwa a duk shekara a dalilin rashin samun ingantaccen ruwan sha, wanda ya haɗa da sama da yara 360 'yan ƙasa da shekaru biyar. Waɗanda suka mata dalilin zawo da sauran cututtuka da suka haɗa da kwalara da gudawa da cutar hanta da kuma zazzabin typhoid. Rahoton haɗin gwiwa da Hukumar Lafiya ta Duniya da Asusun Tallafawa Ƙananan Yara na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. ya gano cewa mutanen da ke a yankunan karkara a kasashen afirka da asiya su ne ke cikin haɗarin kamuwa da waɗannan cututtuka har ta kai ga mutuwa a dalilin rashin samun ingantaccen ruwan sha da wasu abubuwa da suka shafi tsafta jami'in da ke gudanar da harkokin da suka shafi ruwa da tsafta na hukumar lafiya ta duniya bruce gardon ya ce wannan rahoto shine irinsa na farko da ya duba muhimmancin yin tsafta domin samun ƙoshin lafiya ya ce yawancin gidaje da wuraren kula da kiwon lafiya da makarantu ba su da sabulu ko ruwan wanke hannu. The one figure I'd like to kind of emphasize here is that in sub-Saharan Africa, 15% of the population only has access to a hand washing. Abu guda da nake so in jaddada a nan shine, ƙasashen Afirka na yamma da Sahara, kaso goma sha biyar cikin ɗari na mutanen ƙasashen ne kaɗai ke samun sabulu da ruwan wanke hannu. ya zuwa yanzu kuma tsafta ita ce kadai hanya mafi sauki wajen daƙile yaɗuwar cututtuka. Ɗaya daga cikin shirye-shiryen kawo ci gaba mai ɗaurewa na Majalisar Ɗinkin Duniya goma sha bakwai ya yi kira ga samar da tsabtataccen ruwan sha zuwa shekara ta dubu biyu da talatin. Shugaban asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya Sanje kira ya ce wannan ci gaba zai shafi sauran shirye-shiryen da ake da su. Children access to safe water sanitation and hygiene not only keeps them alive and healthy, but it gives them a chance. Ga ya su samu tsabtacin ruwan sha ba wai kawai zai taimaka musu wajen ci gaba da rayuwa ba ne, zai ba su damar zuwa makaranta su sami ilimi da rage rashin daidaito da dai ba su damar samun rayuwa mai kyau. Shirin kawo ci gaba mai ɗaurewa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga kawo ƙarshen yin kashi a waje wanda ke taimakawa wajen yaɗa cututtuka da kuma talauci. sama da mutane miliyan 890 ne ke da ɗabi'ar yin kashi a waje a yawancin yankunan karkara waɗanda ba su da shaddar da za su ke amfani da ita. To madalla, to jama'a wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe. ga shirinmu na gaba. Gidauniyar Bill and Melinda Gates da ke nan Amurka ta yi alkawarin ba da ƙarin tallafi a fannin kula da tsarin iyali ko kuma family planning. Shin wannan ƙari da aka samu daga gidauniyar na da nasaba da sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na janye kudaden tallafi da Amurka ke bayarwa a fannin kula da tsarin iyali? Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako sunana Mahmud Lalo. To a wani taron koli da aka yi a kan tsarin iyali na family planning a birnin London a farkon makon nan wanda masu ruwa da tsaki daga sassan duniya suka halatta. Gidauniyar Bill and Melinda Gates ta sanar da ba da tallafin kuɗi dala miliyan 375. Wannan kuma shi ne adadi mafi yawa da aka samu a wannan taro da nufin ƙara inganta fannin lafiyar mata musamman abin da ya shafi samar da magungunan tsarin iyali ga matan. Melinda ce da kanta ta sanar da ƙarin tallafin da gidauniyar tasu ta bayar. Wannan kuɗi dala miliyan 375 da gidauniyar ta bayar a yau sam ba martani ba ne ga shugaba Trump domin babu wanda ya isa ya maye gurbin kuɗaɗen da Amurka ke bayarwa a fannin tsarin iyali. Amurka ita ce ƙasar da ta fi ba da kaso mafi tsoka a shirin tsarin iyali a duk faɗin duniya, inda a wannan shekara kaɗai ta ba da dala miliyan 600. Sai dai a watan Afrilu, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa amurka za ta janye shirin ba da tallafin da take baiwa hukumar da ke kula da yawan jama'a wadda ke karkashin majalisar ɗinkin duniya inda ya zarge ta da tirsasa aikace-aikacen tsarin iyali a kan jama'a ciki har da tilastawa mata zubar da juna biyu zargin da majalisar ɗinkin duniya ta musanta tuntuni to kowane irin tasiri janye kudaden tallafi a fannin tsarin iyali zai yi ga kasashen da suke amfana idan har gwamnatin ta trump ta aiwatar da shirin janyewar farfesa isaac adewale shine ministan ma'aikatar lafiya a najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen da suke amfana da irin wannan tallafi uh, Ƙasashe masu tasowa za su damu saboda za a ga giɓi a kuɗaɗen da ake samarwa. Mun san cewa shirin tsara iyali na ɗaya daga cikin matakan da ke taimakawa wajen yaƙar talauci a duniya. wanda kuma ke rage mace-macen mata da kananan yara a lokacin haihuwa sannan ya taimaka wajen samun yalwa. Najeriya dai ta ɗauki hanyar zama ƙasa ta uku a duniya da ta fi yawan jama'a inda aka ƙididdiga cewa yawan al'ummarta zai haura sama da miliyan 400 nan da shekarar 2050. Hakan ya sa ministar kasafin kuɗi a Najeriya Hajiya Zainab A. Ahmed ta ce ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa. economy Tattalin arzikin kasar mu ba zai bunƙasa cikin hanzarin da zai iya tallafa wa yawan al'ummar kasar ba saboda haka babban kalubale ne da ke bukatar a mai da hankali a kansa. Najeriya dai ta ware dala miliyan uku ne a wannan shekara domin fannin tsarin iyali amma kuma ministan ta ce ana buƙatar ƙarin kuɗaɗe inda ta ce aikewa da sako ga matasa a wannan fanni na da muhimmanci a wannan tafiya. My friend and to find out about family planning. Shirin MTV Africa mai taken shuga wanda yake mai da hankali wajen aikewa da sakonni kan lafiyar jima'i da magungunan tsarin iyali da cutar HIV mai kare garkuwar jiki na kaiwa ga akalla masu kallon da aka yi ƙididdigar sun kai miliyan 720. Kuma halin da ake ciki, gwamnatin Amurka ce ke samar da wani kaso na kudaden da ake gudanar da wannan shiri. Georgia Arnold ita ce shugabar gidan talabijin na gidauniyar mtv staying alive yakan yi wa gwamnati da ƙungiyoyi wahala su yi magana a kan jama'i a nan ne muke taka mu mukan yi amfani da bazarmu za kuma mu iya amfani da dabarunmu mu isar musu da saƙonni ta hanyoyin yaɗa labaran da suke amfani da su dukkanin dai wakilan da suka halarci taron kolin na london wanda aka yi akan yadda za a kyautata hanyoyin tsara iyali sun nuna kwarin gwiwar cewa haɗin kai tsakanin ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatoci zai iya taimakawa wajen inganta hanyoyin samar da dabarun tsarin iyali na family planning masu sauraro a kuma wannan gaba mu kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu za mu zama ku ɗauke da wani sabon shirin za mu waɗanda suka yi hidimar raka muku wannan shiri musamman ma Harry Ridgewell da Zainab Babaji da kuma Sarfila Hashin Gumel. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a gai da Mahmud da aiki. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta imel. sakon farko ta fito ne daga nasiru kainuwa hadeja ka ce rashin baiwa waɗanda suka cancanta takara ne ya rusa jam'iyyar pdp kuma haka zai iya karya jam'iyyar apc matukar ba a kiyaye ba zaben cike gurbi na jihar oshun ya isa darasi domin talaka mutum yake bawa ƙuri'a ba jam'iyya ba duk wanda ya cancanta shi talaka zai zaɓa yanzu an daina zaɓe da alaƙa da jam'iyya tabbatar da ahmed muhammad makafi shugabancin jam'iyyar pdp na dindindin yin hakan ya dace ganin yadda wasu ke cewa alimudu sharif gyauron jam'iyyar apc ne gara a baiwa dan pdp na hakika in ji yusuf dila faki tabbas mu talakawan najeriya mun yi matuƙar farin ciki da kiran da mai alfarma sarkin musulmi abubakar sa'ad na uku ya yi na cewa a gaggauta ɗaukar mataki akan kisan gillan da aka yi wa ƙabilar fulani a jihar taraba da fatan hukumomin jihar da ma gwamnatin tarayyar najeriya za su dubi wannan kira nasa da idon basira sako daga comrade salim imam jingir shi kuwa shehu adamu jau cewa yi hakika ko kaɗan babu kuskure a matakin neman shawarar tsofaffin ministoci da gwamnoni da kuma mataimakansu 'yan asalin jihar Neja domin tattaunawa akan yadda za a bullo wa matsalolin da suka dabaibaye jihar da gwamna abubakar sani bello yi domin hausawa na cewa da ɗan gari akan ci gari kuma matuƙar kana neman ilimin abu tilas ne karaɗi wanda ke da ilimin abu domin kai maka ƙaru saboda haka wannan mataki ya yi daidai ta gaba ta fito ne daga amadu manaja daga karofin madaki a jihar Bauchin Najeriya cewa ya murya Amurka ku bani dama ne kira da babban murya ga gwamnatocin jihohi da na tarayyar Najeriya da su tallafa wa manoman Najeriya da takin zamani da iri ingantacce da kayan aiki musamman ma traktoci da kayan sarrafa amfanin gona irin na zamani manoma na son noma amma kayan aiki da takin zamani na maida agogo baya muna kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta hanzarta baiwa kanin hukumomi 'yancin cin gashin kansu ta yadda za su samu zarafin gudanar da ayyukan more rayuwa da samar da walwala a kanan hukumominsu sako daga alhaji ali kiraji gashuwa To ma da da fatan za a ci gaba da aiko mana wannan sakonni kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice jami'ai a Senegal sun ce mutane takwas sun mutu sannan wasu da dama sun samu raunuka a dandalin wasan babban birnin ƙasar. Shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin bara wanda bai nasara ba ya kamata a kulle musu kai. shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce zai jinkirta shirin kada ƙuri'a kan dokar tsarin lafiya ta republican ƙasar china ta saki wani fitaccen ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam daga gidan yari an saki zujiyan jiya asabar bayan da ya shafi shekaru hudu a gidan yaron lauyan zu ya ce yana cikin ƙoshin lafiya amma bai yi ƙarin bayani ba jami'an tsaron isra'ila sun bindige wani ne har lahira bayan da ya buɗe masu wuta a sashen yamma da kogin jordan wanda ke ƙarƙashin mamaya dama 'yan sanda da sojojin isra'ila na neman mutumin wanda suka yi imanin cewa ya kai wasu har-haren To madala. Masu mu da takaitattun labarin makakashin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safe a wugan Najeriya da Nijar wato karfe biyar a wugan Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Santos. ni fili hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa. Salamu alaikum.